Allah ya kuri Allah ya kuri dan Allah ni ni me lewiki ne da Allah haba dan saurayi kuma masoyi na gaggawan me kake ni ina zaka ji ni ce fa masoyiyanka kuma amaryanka wacce aka daura mana aure tare ni da kai masoyinki kuma ya haka zama masoyinki ki zan ci warran maɗaɗɗaya da ke Allah ke wace take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 Бамбуски! Бамбуски! Бамбуски! Исабы Исуа. Сумама? А? Вы что, кого Eh, shi ba shi ba ba. Eh, shi ba ka ba. Abadan Wannan abin kunya ne a wurin ku. Ni ne sarkin bokayen dajin nan. To, tsakanina da ku ya kamata mu tattauna al'amari na cikin gida. Kowa yana zuwa da bukatan shi. Amma ni kuma kumburin na kasa ruwa. <laughs> tsakaninku da allah wannan abun kunya wani shekara da shekaru wata da watanni kwana da kwanaki yini da yinunnuka minti da cangamu ina da matsalar rashin aure na kasa ruwa amma duk kun kasa magance mun ba sai al'ummar su min dariya ba a matsayina na boka na mu duka ni ne sarkin dajin nan gaba daya na haka yau ni ma na zo da bukatar na a magance mu in ba haka duk duk duk na ɗaura aljanayen yankin nan gaba daya ko kuma in yi zanga-zanga zanga-zanga mm, zanga-zangar tsubbaci na duniya in tattara bokaye duk mai muku tawaye wallahi na kawai ne a samun mata Vamos que... Allah ya kuri Allah ya kuri dan Allah waiwar Allah ki ni ni me wele wiki ne na Allah haba dan saurayi kuma masoyi na gaggawan me kake ne ina zaka ji ni ce kuma masoyiyanka kuma amaryanka wacce aka daura mana aure tare ni da kai masoyinki kuma ya ake zama masoyinki ki zan ramar warran ɗaya da ke Allah ke wace take suna na gimbiya sun sila ni ce wacce aka daura mana aure da kai to ni me alaka ne da ke haka yana zama mijinki ba kai ne kake neman matan da zaka aura ba ni ma yau kimanin shekara 800 kenan rabuwa na da mijina sai yau ɗana ya zo min da bayanin cewar kana neman matar da zaka aura shine ni kuma na gada ni da kai mun dace wane ne ɗan naki aljani buski da kake yawan ambata ɗana ne tun yana jariri yana kimanin ɗan shekara 150 muka rabu da mahaifin shi yanzu yana da kimanin shekara 950 kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma inna a'udhu bika min al-khubuthi wal-khawa'ithi ala disila wal aluwan baki wa misal yanzu dan Allah dan girmama wa da rasulullah kiwon kanki adalci kina da ɗan shekara 900 ke shekaran ki nawa shekara ta 3550 kaka ka din shot kenan yanzu don Allah ni in cika mun haka baki min child abuse ba biyan da aka yi irin ku ne shuga min cikin aljanun ku ku ga dan karamin yaro ku lalata min rayuwa ni na wuce dan tsako ne in mun kai karin ki wajen human rights su bata mun hakiya ina ne kuma human rights ai babu abin da za ka iya yi domin yanzu ka zama mallaki na yanzu haka ma shagalin bikinmu ake yi a fadar sarkin garinmu kawai ni da kai ake jira mu je a sha shagalin biki to ki wannan je in yi wanka wani sai in shirya sai mu je gurin bikin ko a can za ka yi ka san ai kwalliyan angwaye daban yake kada ka damu to ki dawo ni yanda nake wani ki jira wani kamar wani wani dan kulli kuitin jama'a. zan dawo da kai amma sai ka ce min i love you ah, ah, i love you kai kai kai kai ku ka ji daɗin da na ji ai tun da nake a rayuwa ban taɓa jin muryan wanda ya burge ni ya sa ni cikin nishaɗi irin muryan ka ba gaskiya na gode sosai zaka ci gaba da faɗa min i love you ah! wani ki daina mu wannan murmushin wani dalla mun da lalaci ba ma aljani na murmushi ne to ba dole ne murmushi ba yau shine ranar farin ciki na tun da nake ban taba jin farin ciki irin na wannan ranar ba ranar da zan yi auren angunce da mijina ai dole ne farin ciki yau ba shekara na ɗari takwas da gona da aure yau Allah ya nuna mu ranar wannan ba zan yi farin ciki da ita ba to mu je gidan dalla a ah, dakata dakata mana ni al'adar gidanmu muna tafiya kana rera mun waka yake ce yan gidan su gwanja to ni wani waka zai rera ko ma wani waka ne tun da ka san ni muryan ka yana min daɗi ko ma me ka ce ni ina alfahari da shi sabida ka san muryan ka shine abin da nake son na rinka sauraro a koda yaushe ni ki da mun harara da kallon ban zamanin da ce ce za ka hana ni fa yau shine ranar da na fi kowane rana farin ciki kuma don haka kada ka hana ni farin ciki ga gawara da Allah na in kaddara da Allah ya kai wannan kawai ni ka rera mun waka shine kawai abin da nake so ƙarya ne ba wani bugatti. ƙarya ne muna hukama Allah ya kashe ta <laughs> ko yau ko gobe muguwa ma Allah ya kashe ta ko yau ko gobe aljana ma Allah ya miki albarka